Yawaitar ƙorafe-ƙorafen 'yan kasuwa a game da takardar fiton kaya ta wucin gadi wato pasavan da kuma irin yadda tsarin ke tarnaki ga harkokin kasuwanci ya sa shugaban hukumar duwan aike wasiƙa ga ma'aikatansa na shahohi, wacce ta hanyar ta ya ɗauki matakin soke wannan tsari. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa Alhaji Hatimu Sama'ila Mai Aya na daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar ganin an samu wannan sassauci. DG na duwan wannan sanarwa ya ce nan daga gaba duk wanda addafa sabon kite ko shi na da wata kitans ta biyan kaya gidan duwan ko shi da wani bardiro ko kuma wata reshi ingantatta ta kaya ya ba da umarni daga yau ka ajankin duwan su kara takura ma masu waɗannan takardu kuma ya ba da umarni ga dukkan direktan rejunu su ma su faɗa ma dukkan ajankinsu bisa ga cewa abin da akwai na fasabon da waɗanga takardu da zana ka takura mu kowa bisa ga circulation na kayan shi. Shugaban kungiyar sin ta 'yan kasuwan da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba Dan maraɗi wanne ya jima cikin wannan fafutuka ya yaba da matakin na shugaban ma'aikatar Duwan to amma kuma ya ce akwai buƙatar duba wasu matsalolin na daban da ke addabar 'yan kasuwa akan hanyoyi akwai masu sai da kayan legume dinmu in suka ɗauko kayan nan daga najeriya wallahi wani lokaci don takarda biyu suke yi in sun shigo Nijar su yi takarda kuma a tsakar tahiya ko a yayya ko kure kuma a ce su yi wata takarda ina gaskiya take in ka huto daga gidan duwan nan ya mai kamun ka shigo cikin gari daidai service king m4 nan na aeroport za ka iske wani bi motoci sun aza mota gida biyu don suna tare mutane to wannan ba su yarda da aikin 'yan uwansu bane ganin yadda sautari akan fuskantar tufka da walwala wajen gudanar da ayyukan hukuma a nan nijar ya sa shugabannin 'yan kasuwa suka a niyyar bin diddigin wannan sabon mataki domin tabbatar da cewa ma'aikatan kan hanya ba su yi gaban kansu ba a wannan karan. Kokari da shi Director General Naduwan ya yi bisa ga alkawalin da ya ɗauka bisa ga koken da muka kai mishi eh, bisa ga umarni na shugaban ƙasa na aduba sai mu yi mishi godiya kwarai da gaske kuma mu sa idanu ga abin da yake kai yana kawa in wannan umarni wanda ya bada zai aiki ko kuma akwai waɗanda za su eh, yin fatali da shi za mu sa ido a matsayinmu na eh, jagororka na 'yan kasuwa mu gani matakin wanda ke fara aiki a take yanke wata hanya ce ta samar da sassauci ga 'yan kasuwar da ke isar da kaya daga birnin yamai zuwa sauran sassan ƙasa musamman waɗanda ake shigo da su ta tashoshin jirgin ruwa yayin da ta wani ɓangare abin ke zama wata hanyar magance cin hancin da wannan tsari ka iya haddasawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar